kowa ya san amma da amma a takaicen takaicewa dan damfara kurun ka samu da bature kira freedom eh freedom eh fasara mu freedom eh magana kenan mulkin mallaka to shike shine freedom to to mu to mun samu mulkin mallaka mu je ma daki dan Allah kai ba ka san ayi abun nan <laughs> Arise, eh. O Corn Patrol! da farko dai abin na fita a gidan da masu na fita a ainihin madaki na fito aboka ina ta kokarin yadda yaya za a yi alhaji shi kansa ya fita daga wannan gida ita kuma hajiya take ta kokarin wai jana dai dawo da ita zuwa gidan alhaji sannan a karo na biyu shi kuma na fito a ita wadda fara ce dai wai na za wani ne ni ne ya dan kwambo bayan fa na sha'anin ƙasa da waceci na dawo wani ce ai ni ne ya dan kwambo wanda daga cikin mu kuma shine macen ciki tace zuli da sauransu to a karo na uku kuma neman gwal din nan da ake yi ni ne wanda na zaƙe da cewar ai gwal din nan za a same shi ta kai abokin tafiyar tawa za mu je in masa in yi mugunta na ɗaɗara ma wutar lantarki maimakon ta kama shi ta kama ni ƙarshe dai muka kare a gidan gyaran hali sai dora ma wannan a <laughs> <laughs> ah, zan ma ba hago fa eh! <laughs> ka zo mutum zai kai wannan kallai yu eh, kai kai tankwal ah, ah. eh yana zuwa mm. na yin tsaye da Allah sai kiyama maraki to sanan a karo na biyar sai na ga dai kai fara nan dai a sake dawo da ita kila za a iya kai labarin yadda za a cimma buri shine na shiga bokanci ta hanyar zamani har da buɗe ofis na ajiye yaro na wanda zai je i gano sirrin wani wanda muke tunanin zai zo guri na a gaya min sirrinsa kaf in sani da ya zo kuma ya kunu da wani zuru da tarbi nuna ina cewa kaza shi ne kaza shi kuma ne. ƙware mm, mm, kuwa <laughs> dama a riga an gaya mu. Nukun wani ga bakuwa nan maza afka ciki maza maza je ka. Allah ya isa haka kar ku halda ita a'a ta gida ce fa. madaki kenan madaki ta gida ce tun a kofar gida sai da na ba da dubu biyar fa na shigo fa wurin nan <laughs> hajiya kenan to ai sa'a kika hajiya da baki sa'a ba sai kika karfe biyun dare a nan gurin sannan za mu haɗu da ke in ku ba haka ba sai dai ki bukin ki kama hanya ki tafi gobe in kin dawo ki nuna rasit ɗinki a baki ki shigo ganin na kama daki menene ki tafi da ki yanzu ma daki babu abin da nake so gidan duniya illa iyaka in gana koma gidan alhaji dubu ɗari uku suka ce kai sanin kanka ne cewa duk gwalagwale na da nake da su kaf sun kare a gaban ka na saida su ma daki to hajiya ba sai ki kuma samu wa'insu ki siyar ki kawo a miki bukata ki ta ba a ni fa shi sa wallahi tallahi ba na san hulɗar ƙananan mutane wallahi tallahi saƙo ne wanda muke ake fatan jama'a su fahimci al'amma a burin ka ɗora shari a gabanka abinda baka ji ba baka gani baka yi ta ɗorawa sharri kenan burin abin da ake bukata na farko mutane su wadatu da kwanciyar hankali da nishaɗi amma ɓangaren da zaka zauna kana cewar a'a kai burinka bari ka kitsa wani abu wanda ka iya rusa wani kaga ai akwai matsala yanzu misali kamar ni ta a kan kaina da farko na yarda cewar kawai zan cimma burina na <clears throat> na manta da cewar duk inda kake tona ramin mugunta to ya dace kai tunanin ƙarshe fa kai ne za ka faɗa. Action! Ah, abin da zan iya cewa game da gidan da masu na farko fim ne wanda ya kunshi barkwanci sannan fim ne wanda a gaskiya ba wajen na fito a cikinsa ba fim ne wanda ya ya sha makanci kunci ya, hau da inda kake tunani a duniya kallon fim bangaren kwamidi domin kamar ni da na fita a fim din nan har gajiya nake yi da waya da akan hanya ya gidan da masu ya gidan da masu action kai lokacin da hudu APC fa fado na hais hmm. ake hais guda ake ake ake ake bayarwa da gidan to ai lokacin da aka yi nehu ma da NPC din ba a haife ka ba ko ba hais bace take yawo ba me me sitiyari hannun da mace. ai bola gaja eh bola gaja to ai baka santa ba mu ne vigilance. a ina a yaka sai wani irin vigilance? duk wani jarumi da ya fito a ciki wanda duk kaji ba wanda ba zai baka ainihin abin da kake bukata na barkwanci kuma ya nuna yadda zamantakewar iyaye da kuma 'ya'ya a wato yadda zan kwatanta gidan badamasi da sauran fina-finan da ake yi ba don kushewa ba ni dai na tabbatar kamar yadda na fara magana da farko yadda jama'a suka zaku da tambaya ta waya kan hanya mace ko namiji yaro da babba gidan masi wallahi ya dar masa ba wai nufi na a'a ya make wani dan mugunta ko wani abu ba da abin da kake yi dama kokari kake yi ka faranta wa mai kallon ka action Eh, to da farko eh, na buraska eh, ya burge ni sannan ya dan kwambo ya burge da kuma shi ainihin mai gidan gidan masu ya burge ni sai kuma misali akwai alhaji namadi yadda ike shiga da yadda ike magana abin ni da ina bani mamaki a gidan masu ya canja gaba daya yadda zai yi shirin nan kaga ya shiga babban riga da wallahi wannan ya daɗa ƙayata da ya kuma burge ni sosai sosai ka laje laje ka shiro wannan lamarin ban naka ba wannan namun ne bokane ko ba shi ne ba hmm. na dauka miliyan hundra eh, eh, hundra miliyan na basu ba cikin lejifin ka ba ne cikin lejifin na wani zan basu me da meka zaka zo kana wani nan maganganu saka kan mana race a cikin maganan ma bai ruwanka don Allah ka saka baki sai din da ya burge ni ya ƙayatar da ni wanda kuma kullum ko gidan da masu zan kalla sai na fara ganin wannan sin din akwai lokaci da nake da na fito abokan nan ina ta a karo na hudu ne ko na biyar ina daki na canja kamanni shi kuma to abu zace na sha kunu ga malami ina da <laughs> na ce waya zai shage na ce waya action ai tun da ka ya ka ya gaskiya ya ya burge ni sosai kuma wallahi duk lokacin da zan kalli gidan mu sai na ga wannan sin din domin ni a lokacin malami ne wanda mana son wasa shi kuma ya to a fusace ya kuma sun ce ni ne dan ya riga ya gano ni to taho wanda zai da wani danga danga inda zai zai tafi na <laughs> maimakon boka ana kawo masa kudi ana kawo masa kaji kawai zai shaƙi shaƙi yana ina da shi na ce wayal ba aljani ba ko ifritu min aljini ne dan renin wayo Allah sake ni wallahi zan gaya maka gaskiya me hadin ka da farfela har kake kokarin cewa zaka tura mun aljanu zuwa tete kin yin bayani cewa wai ita so take ta mallake ka ta mallake ni kamar ya waka jiddi wannan duniya kafa wanda kake so sai ita shine abin da yasa ta zo ta ci za ta kawo mun kuɗi ma kuɗi kuɗi ta ce za ta kawo mun nawa ta ce za ta bayar dubu ɗari biyu kaga abin da na ba ta tabar shi mai wannan din ya haji ne da dawa ka san abin da ke so da kai mu yi harka da yadda za ka karin karo yanzu da ka je gidanta za ta ɗauko abinci ta samu wannan a ciki saki jikinka ka dake cikin kare abincin nan kana gamawa nuna mata nan duniya ba wanda kake so sai ita Aljanin Sin da yake biyo bayan wannan sai wani sin da muka yi wanda na je na gayyato abokaina da cewar su zo mu shiga gidan gidan da in mun shiga za a samu wannan abin da ake nema ashe gidan kattin ne a ciki muna shiga da kokaraye da barandami da waye ne wani ina san ko kace a hannu ko me ina shiga na tada hayaki yayi sama na wiwi sai na sai sai ne ce kai ya hin ce ran kai da yan garaya ne wallahi mun zo gangi mun zo gangi ice gangi <laughs> ice gangi na ce ai garaya yan garaya ne wallahi ran kai ne Allah ƙarya ne wannan ya rike da girman Allah. kai ina ka kawo mu ne nan ban faga bare ba ina bare man yake ne ne ba ruwana ne ba ruwana eh ba ruwana Eh, sai ya yi kun in eh, eh, raka daɗe yan mori ne raka daɗe mun zo kiɗan mori ne na makotan ku ya haƙurin Allah ya Allah ya ji kan musulmi Allah ya gafarta musulmi Allah ka ji kan haka rasuwa take wai ah, wai wai Allah ya ba ku ya ya haƙuri Allah ya gafarta masa Allah ya ji kan Allah ya ji kan sa Allah mai sa kai Allah gidan gaisuwar ne za ku zo mutane da makamai wallahi irin kai na mukundawa ne eh Me kuke jira da su? Ita bugun sai sun kasa tashi. wai Allah! sako na ƙarshe kamar yadda kowa ya sani fim wata hanya ce ta nuna wani ainihin abu da ake buƙatar mutane su koya na farko kenan sannan na biyu fim wani abu ne da yake baka nishaɗi alhamdulahi kamar yadda nake faɗe fim yana ba wa wa'insu mutane masu wa'insu larurori magani wanda a asibiti babu wannan maganin amma ciki ikon allah gidan ba da masu ni na ga abubuwa da dama wanda ya ba wa mutane nishaɗi marasa lafiya dai kuma sun miƙi kaga wannan abin alfahari ne saboda fatan mu a ci gaba da mana addu'a da kuma ba mu dukkan abin da ya dace na gudunmowa da ci gaba da ainihin shirye-shiryenmu domin al'umma su gani